to ni ban so kika kika zo da wannan ba wallahi ta a ba damuwa kaga ka tsaya a ran ko yanzu ma zan je in siyo maka ayaba ko eh, ka zauna ka ci kamin in zo ko ka dan jira a yi min passport da karas wace da karas Ba ba da karas ba matsala ba matsala to shikenan kanin ki ne amma eh kanin na ne kun yi to sai kuwa to ka dan jira ni bari mu je to shikenan bari mu shiga ciki da Allah kaji to babu damuwa zan zo maka da ayaba to ba damuwa to ba damuwa yawa ah. <laughs> kai mutum ya aiki lafiya lafiya ah, kai da madan ne wallahi tallahi mun zo passport ba bismillah aiki ne yawa kaga wayoyi dan ba wallahi nan ne muna yi wa san obama eh. saboda zai koma can kasar su wannan babu wanda ya mulki america eh 12 ba to saboda mun fara musu shirye-shiryen passport din su da za su koma kasan ya faɗi zabe eh ya faɗi zabe babban ofishin kenan ni za a mara ni din nawa ne passport din password eh ni za a bar ni wanda nawa ne ka ce har ka karar da shi wallahi tallahi kai ka san a ba ne tafiye tafiye ba na je Dubai na je Ingila na je America na je yau fa ina da sati ɗaya da buga shi har ya ƙara kullum ai yawo nake yi awa bakwai bakwai nake a duk kasar da nake saboda ka san kana da ni kawai shi shikenan sai ka je kai ta yi zirga zirga sai wannan kai abai ka je turki yi eh, mana <laughs> eh ha ka ce har paulon ka ji yi eh, mana <laughs> kai mutum dan ai eh. ga wannan ita ma ga ga su bagadas eh har bagadas andas eh ga su kwai lahi <laughs> ka je kwai lahi na je kwai lahi eh gaskiya <laughs> ai ba kamar landi wani a can ka kasar da nake son zuwa Allah sarki sai saboda sanin ta ne yake Cyprus ba Cyprus eh kai kai eh. <laughs> mutumin nan ka kama da wuta wallahi ka ce ka shiga argungun a ah, ta ba ai tsohon dan kama kibi ne ne kasan an rubuta sudan ba eh gaskiya ba ta Najeriya kasan Najeriya ba muna da me kai ka kofar mata kuma eh ma ga kofar mata na Dubai ba oh kofar mata na Dubai eh. wai kuma kuna da irin shi a nan Kano ko a muna da shi ga na kawo eh, <laughs> ka je na kawo na je na kawo eh, can gaba kan da ba a ga yake eh ga ga lakwaro hmm. kasashen da yawa <laughs> kan mu cinye time din ki mai bayani ni gaskiya yanzu dai ina so a yi mini saboda gaba ɗaya ni ba da shi ko ki ba ki da shi eh, ba ta da shi kin shi su ta din aya kuma ya ce yana so mu je shan askirin a wannan nan <laughs> Allah san ki ina ganin na can ya fa zaki ne ko sai mu buga miki na yau shekara goma sha bakwai ma saboda ka sai yanzu ni ina iya ka ko mutum iya can ina iya kara mai adadi eh, <laughs> ka san mun harkar zaɓe a bailani hawa ha ai mun daɗe muna taimakon mutane musamman ba kai da muke karatu ba ko ba wannan ai ba ki da komai kin zo da national id card ne sai da fara buga ma wa kace ko ba ko za ka iya mata so ai ka san wani abun ana dan matsalo amma mu zan iya buga mata shi ko a haka ko a tsaye ne eh. to kina da grab glasses idan ce ma bata da komai baka ce mu to za a yi miki passport guda biyu eh, sai mu fitar da shi a eh za ki cire mayafi ki cire mayafi saboda ba za su gane fuskar ki ba can can ingila da za ki cire mayafi saboda kin san akwai kasashe su kai lari ba su da mayafi eh, za mu yi miki general ne yanda duk kasar da kika je kawai sai dai ki juya ki wannan shine bai miki bayani ba eh ai ka san what sabon shi kare yawa za ki dan yi haka ba saboda su cana kin san yawancin su a babban kare su in kika shiga cana za ki saje da su dan tsarewa za ki mu bi hawa yawa ya kaga ah. ya yi dishi dishi ya yi dishi ki dan fito da wannan ko ki fito da kyanki yawa ki dan motsa rusu yawa ka san wasu kasashen a su kwai su da binkici eh, iya binkici a wannan kaya dan fito eh, hmm. to kin taba yin aure ne ah. ki taba yi ba taba aure ba okay shekarar ki nawa sha biyar <laughs> kai malam ka yi ka go harkar ka lissona uke ai dan ya ce jaga hmm. to za ki dan juya don gaba da baya saboda kakkin san su kwairo in ka wuce ma ya suna duba passport ɗinka ta baya oh. eh. eh za ki dan tashi ne za ki yau sai ki turo ɗan sunkuya ya ne ba eh, sai kuma akwai kasashen musulmai eh. su kuma suna da dokoki za ki yi amfani da hijabin yaki. Eh. saboda ko da zaki shiga saudi arabia eh, ko pakistan pakistan su irin italy ko andalustan yan gane ko kombistan haka yau yau murmushi yawwa ka da ce ba wallahi kayi da ce kawata ce ni ba budurwa ta ba ce oh kawaka ce wallahi kawata ce kai amma ne san wani kuma masu son yin password din na international eh. so akwai kuma kasashen su bollywood in eh. san masu yi rabi tsirara da za a iya muke ko kuma kawai hmm. a bashi kasashen da su yi sa eh. to au afuwa kuma mu dan bata abin wannan bata dan sha eh bara na bude mata ai ka san abin ba gida kofunan shi yana cikin kwantar da hankali kafin nan ta fito zan yanzu nan da minti biyar za ta fito dan sha ki dan sha mana sosai ki sha sosai ba wani abu masta ba kaɗai ba eh a buga masta eh a buga ba masta so kage sai ga sai ba kyau masta saboda kaga mm. kasan nan da za a ba mu dama mu yi kowa passport din nan kaga kowa sai ya fice sai ka ga sanda za a yi wa Najeriya feshi sai ka ba kowa ya fita ya dan hutawa sai a yi mata feshi irin yadda ake so mm. lafiya lafiya password din ya kusa fa wani ƙwaya mai ƙarfi ce ke kai irin ta na zuba hawa waraka aba alkura watan ta guda a nan yanzu ka ka an jira haɓarin haɓa ban ni fara zo da kayan nan ba a awon wallahi ba zai ka bai bi kai kai kuma matsala ta da kai a awon wallahi shi ha kawai bi yanzu da na yi wanda na baka kanti din nan wallahi ka ka ne da zan kakka kuskura ka je iya da shi na wallahi suka rike ka kakkan ruwa ni ba na san na boge ba ne mahaukaci ne ni kai ne ka ban kai da karuwa a matsan da ke ne wannan ni ni tofa ah. sai da na sha biga kamu kuma ban ma na feshi ba kai ba shi alko an ƙarya kake sai dai wallahi sai ka ma na feshi Allah wallahi kuma akwai mai sa mai sa wai shi irin wannan baccin haka yake ko ni shi ba ai ta wuce ba 谁安个嘛？那给安给安我对不对？俺来你看这个课文，还问啊啊，还问，那那个，本部你你那安那，那我们干课文。Ah. Mereka ni. Ya, aku ini. Ini tadi ngancurin sini. wa hajjara <laughs> mana oh ake wa passport eh oh. malamin ake passport nan ne eh, to ni kanin ta ne ai a hawa eh, Allah kanin amarya akwai dan dadi <laughs> to to to da wasan miji akwai dadi eh, kuwa eh to ba damuwa eh ka zauna ka jira mu anan to nan kai ma za a buga ma fasfo tun da kai dan uwanka ne ko ma ka kasar waje za ka kasar waje saboda Allah Allah wallahi kai za mu kai ka sau sakkwata rot na zo baturi akwai bela rot na zo baturi eh ka zauna ba komai to shi kenan ka jira mu fa to shi kenan Allah sarki babu ku ke kan gugu mun waƙi dan gudu kai kai mutumin nan kai na rade ban ga kaya kamar wannan ba bismillah ni zan gaya maka wannan mu da kawai tafi kusan awa hudu tana bacci wai wannan da na gani a waje waye dinta ne kananta ne wani dan haka haka ne gida sai Allah ku an kuwa tunda na sai mai ayaba yana sai yana ta ci na sai ya haka yau kai na bakin kofar nan haba Allah wallahi to mu yana tambayi inda ake faso na ce eh jira a nan akwai layi ne a ciki da ne fa abin da za a yi ba mai ita ta dan bashi hakuri in so mu tashe ta kawai ta safi tare

ba tabbas a haka yadda danta haka a haka ne ba kawai A kan gawa kai a kai kai kuma ba a'a wallahi kana bugu kai nemo buhu nemo buhu to ke hafsa wallahi na buhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un I tell her they was the one that she

ya je siyo min nama inna lillahi ha da fanta daga ina kuka taho ne hmm, eh, ai daga mai dila miki na lillahi wa inna daga mai dila miki lafiya ta kalau kuma na lafiya dau hmm, lafiya ta kalau ni ne ma da nake zazzabi to ba ta dauki corona ba ba corona a jiki ah, ba ta dauki corona inna lillahi ma asabi to ina ce shigan nan ne shiga ko nan ne fita <laughs> tana cikin ne kada nan ba ka dubu biyu <laughs> ya kusa kawo tsinan eh wannan ka nemo indomi can ƙasa can ƙar ka sai ta dubu ɗaya ka siyo wannan na dubu ɗaya to shi kenan yawwa na gode yawwa na gode Allah sa mota ta kaɗe ka in Allah yadda wannan sai T5 ta taba da kai saboda kai kaɗai ka sai ta zo nan gudun fitar ita a buhu ningún